Assalamu alaikum warahmatullah masu biyan mu a wannan channel barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo kamar yadda kuka gani a cikin wannan bidiyo zan nuna muku yadda na samu dubu hamsin wato 50,000 kyauta ba tare da na saka ko sisi ba ba tare da na saka ko sisin kwabo ba kamar da kuka san dai a wannan channel tamu mukan kawo bidiyoyi daban-daban ta yadda za ka samu kuɗi online to ta hanyar waɗannan hanyoyin da muke kawowa insha Allahu gashi ma a cikin wata ɗaya daga cikin hanyoyin a mun samu dubu hamsin kyauta ba da tare da mun saka ko sisin kwabo ba duk da wannan ba shi shine na farko ba mun yi ta samu amma dai wannan shine muka kawo muku domin muna muku cewa hanyoyin nan da ake kawowa ya kamata mutane su rika gwadawa suna samu sannan daga muhimmancin da ya sa muke matsa muku akan cewa mutum ya buɗe YouTube channel insha Allah idan kana tare da wannan YouTube channel tamu ka buɗe YouTube channel kawai kawai za mu gwada ma yanda ko baka san abin da zaka dora akan YouTube channel ɗinka ba za mu kawo ma bidiyoyi sa'annan mu nuna maka hanya ta yanda zaka samu kuɗi da wannan YouTube channel naka sa'annan ka samu subscribers kai tsaye kamar yadda kake gani waɗannan kuɗaɗen ne ga sunan cash kamar yadda nake nuna ma dubu hamsin sun shigo kai tsaye a cikin account ko in ce ma ga sunan a cash kana ganin su to wannan shafuka online ne saboda haka muke kawo muku hanyoyi da dama waɗanda muke tsara insha Allah idan mutum ya yi amfani da su zai samu kuɗi online haka zalika muke ƙara muku ƙarfin gwiwa na cewa ku buɗe YouTube channel wannan kaɗan daga cikin amfanin youtube channel kenan da muka ci kuma duk da yake wannan ba wai youtube ne suka biya mu ba kawai a'a wani abu ne muka yi na daban ta hanyar yin amfani da youtube channel mu kuma gashi mun samu kusan dubu hamsin a ciki kai sun ma wucin kuɗin sun wuce dubu hamsin ina jin za su kai dubu hamsin da ɗai sa'annan ba su kaɗai ba na yi ta samun kuɗaɗe ta hanyar wannan youtube channel tawa ba tare wai da an yi monetizing ɗina ba kaga kenan ya kamata a ce kai ma ka buɗe YouTube channel ko kuma idan kana biyan mu a wannan YouTube channel muna kawo hanyoyi da dama da zaka samu kuɗi online matukar kana gwadawa kana gwada waɗannan hanyoyin kamar ma yanzu da yake YouTube channel sun kawo hanyoyi na yadda za ka samu kuɗi a cikin YouTube channel ta hanyar wasu bidiyoyi da zan maka bayani a nan gaba a cikin wannan bidiyo. amma kafin haka ina so in amfani da wannan damar in sanar da duk wanda ke bibiyan mu a wannan channel cewa muna sayar da data a yanzu haka kuma datar tana da matukar sauki ga duk wanda yake so ya saya za mu saya mishi a cikin rangwame da rahusa a cikin sauki kuma wannan datar garanti ne insha Allahu ga duk wanda yake buƙatar sayan data zai iya magana a nan mu ta WhatsApp kamar yadda za mu aje akan screen kuma insha Allahu za mu saya mishi a cikin farashi mai sauki saboda haka duk wanda yake bukata zai iya mana magana ba ma data kadai ba a cable tv subscription da nepa bill duka muna yin wannan harkokin saboda haka ga duk wanda yake so zai iya magana ta whatsapp insha Allahu kuma za mu yi mishi aikin a cikin sauƙi da rangwame. manta idan wannan shine farkon zuwan ka a wannan channel ta hikima an fasaha tv ka daure kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe sa'annan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all ka danna ma wannan bidiyon alamar like domin haka shine zai ba da damar da mun ɗora sabon bidiyo da ke magana akan yadda zaka samu kuɗi online ko kuma yadda zaka sa youtube channel ɗinka ta girma ka samu views da subscribers da yawa ya kasance kai ne mutum na farko da youtube za su aika ma sanarwa akan sabon bidiyon mu kamar yadda na ce zan gaya maka a yanzu haka youtube sun yi to da tsari na cewa youtube short idan kana yin youtube short kamar irin misali bidiyon da kai gani ana dora a story na whatsapp waɗanda ana yin su vertical ne wato kamar yadda ake dorawa a story yanzu haka youtube sun yi to da tsarin cewa idan mutum na dora wannan bidiyoyin matukar yana samun views masu yawa to za su biya shi ko da bai da subscribers inda yana samun views da yawa mutane suna kallon wannan story din za a biya shi kuma kun san wannan story din mutane sun fi yawan kallon shi saboda bidiyoyi ne wanda ba za su wuce sakan talatin ba saboda youtube sun ware makodan kuɗaɗe ne biliyoyin daloli da suke so su yi gasa da tiktok gan yadda tiktok ya taso yanzu kuma a cikin idan kana biyo a wannan channel insha Allah za mu kawo muku hanyoyi daban-daban ta inda za ka samu bidiyoyin da za ka ɗora da kuma yadda za ka yi ka samu views ɗin da yawa akan YouTube channel naka cikin hanya mai matukar sauki kai dai ka kasance da mu a cikin wannan channel ta inda za mu nuna maka hanyoyi daban-daban na samun kuɗi online. tunda kamar yadda nuna maka dai waɗannan kuɗin misali na same su ne kila a ce ta hanyar yin amfani da youtube wannan ba wai wani refill ne ba wani na gayyato ba ba komi ba amma wani ɗan aiki ne aka bani ta hanyar youtube channel ina kuma na samu waɗannan kuɗaɗen kamar da na gaya maka ba su ne na farko ba kaga kenan youtube channel hanya ce da zaka yi dan samu wani abin kashewa kaddara ma yanzu na sami su a kaddara ba youtube suka biya ni ba ballantana a ce waɗanda youtube za su biya ni idan an yi monetizing na channel ɗina saboda haka kowa ya daure insha Allahu ya yi kokari akan hanyoyin da muke kawowa ya rika gwada wasu daga ciki insha Allahu za a dace domin ba ta yadda za a yi mutum ya dace akan lamari ba tare da ya gwada ba gwadawar da za ka yi shi ne sa Allah ya sa ka dace sa'annan wasu abubuwan da muke kawo a wannan channel ba a buƙatar ka saka ko sun kwabin ka kaɗan ne daga ciki ake buƙatar sai ka saka kuɗi saboda haka ko dan ganin ba a saka kuɗi ai ya kamata a ce kun gwada